wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha biyar ga watan ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda sai daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya yau za mu yi majalisi na goma sha biyar a cikin majalisinmu da tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na Alfurkan, a wannan gari namu na Kano Allah ya ƙara ma wannan gari albarka da kariya da sutura da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya yau za mu tashi aya ta arba'in da bakwai a cikin suratu ghafir amma kafin nan ga tambaya da wasu 'yan uwa suka turo wannan ya yi tambaya ta yi da turanci Okay, may Allah reward you with the highest rank in Jannah for all you are doing for the Ummah. Ameen. Please, I'm interested in collecting a loan from the Bank of Industries of Nigeria. The process entails the applicant listing his assets as a collateral. The loan has a fixed 1% interest rate per annum. What is the legality of this process in Islam? Jazakallahu khairan. Yana tambaya ne cewa yana so ya karbi bashi daga bankin masana'antu, Bank of Industries. na Najeriya to amma sai ya ambaci wato kadarorinsa a matsayin jingina a matsayin jingina kuma shi bashin yana da kudin ruwa mikidarin kashi ɗaya cikin ɗari kashi ɗaya cikin ɗari ina ai ya fi haka wanda suke bayarwa 1% to almuhim wannan mu'amala ce wadda yake bata dace da shari'a ba ah, bata dace da shari'a ba saboda bashi da interest haramun ne to amma bank of industries wannan kusan bai wata ɗaya ba sun samu license za su non interest window sun ma samu license yi saboda haka duk wanda yake son a wato samun a a wato abinda a tallafi ba wato samun bashi ba rance ba wato abin da za a sayar masa abin da za a saman masa da zai kafa sana'arsa ta fuskar bashi shi kuma ya biya to akwai ta hanya da ake yi wadda su dace da shari'a kamar yadda bankunan musulunci suke yanzu su ma bank of industry za su saboda haka mutane su san da wannan idan kana da bukata in ka je bank of industry kake kana neman non interest ne kana neman wanda yake ba na interest ba to suna da wannan yanzu an ba su dama sun yi taga an ba su ma'aikata waɗanda suke an fitar da ɓangare gida ta cikin a wanda yake aikinsa kenan zai rinka yin wannan kuma wannan yana daga cikin wato ƙoƙari da bayan Allah suka yi kan musulmi su ma su rinka samun gajiyar irin taimako da gwamnati take bayarwa na ƙarfafa sana'a da masana'antu da ƙarfafa kuma masu a karamin karfi a duk waɗannan abubuwa da ake yi da in ana yi da yawa musulmi muna kyamatarsa kuma muna daidai da muka kyamace shi saboda ba wanda zai yarda ya shiga cikin yaƙi da Allah da manzansa dan mu'amalar riba yaƙi ne da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam to banda bank of industry sauran bankunan ma suna kokari bankin gidaje bankin gina gidaje sirran mortgage bank suna wannan kokari nedvin bankin fitar da kaya waje da kuma shigo da kaya ciki nigerian export and import bank su ma suna wannan kokari sun ma kusan kammalawa haka akwai credit for nigeria credit credit corporation wane ne wani sabon agency da aka kafa credit co dai akan ce mata nigeria credit guarantee corporation su ma sun zo sun ce suna da sha'awar su zo su rinka bayan ma mutane hanyar da za su samu su sai abubuwa ba tare da tsarin riba ba kuma an ba su sun zo a babban banki an kawo maganar gaban a majalisin shari'a majalisunmu. mun tabbatar musu da yadda za su yi shi ta tsarin addinin musulunci kuma za su je su yi haka dalika su sumedan masu taimakon ƙananan masana'antu su ma su sun je ma directly sun je sun haɗu da ɗaya daga cikin bankunan musulunci suna so su fitar da yadda za su tsarin saboda abin alhamdulillah mutane suna da suna ana samun mutane masu kishin addini da suke waɗannan ma'aikatu wanda su suke ingiza abin kuma abin yake samun goyon baya a alhamdulillah a tun dai da aka samu damar ba da license na kafa bankin musulunci aka ga kan cewa mu'amalar riba din nan bata zamanto dole ba da mun ci gaba muna ta cewa larura ce ko mun ci gaba muna cewa ai ba riba bace mm, kamar yadda waɗansu suka kuskure suke ganin ba riba bace da haka za mu zauna a cikin fushin Allah sai dai mu ci gaba da wannan mu'amala ta ribo da ta mamaye duniya sharrinta ya zo mu ya mamaye mu gabaki ɗaya amma <laughs> wannan dama da aka samu ba shi sai daga tsara buɗe ƙofofin agogin take ta yi a don haka nasiha ta ga wanda ya wannan tambayar ya koma bank of Industry ya ce musu yana neman non-interest financing ne sannan wannan ya ce na kan zauna tsawon awa uku a guri ɗaya na ɗinkin hula ba tare da na matsa ba ko ina ba to sai na yi ne sai sai na yi miƙa alamar na gaji da zama sai na ji wani abu ya fita a gabana da na duba sai na ga farin ruwa ya fito malam ya hukuncin azumi na sai na yi sittin na kafara da ƙara malam lafiya tare da alaramma ya ji ɗan hajja ya ƙara wa baka lafiya shi abin da yake karya azumi a tarmani da sha'awa saboda aka ganin farin ruwa wanda yake ya fita wannan ba fita ce ta al'ada ba ba fita ce ta al'ada ba fitar al'ada shine yana fita tare da sha'awa amma idan da lokacin da kake wannan ɗinkin kana ɗinkin amma zuciyarka tana ta suranta abubuwa na sha'awa wannan sha'awar ita ce da ta bibiye ta har ya zamanto ta kai ya zuwa ga wato a ka fitar da farin ruwa ka fitar da mani to wannan shine azumin ka zai kare amma shi ma ba za ka yi kafara ba inda a bisa sahihin zance ba za ka yi kafara ba inda ba zance kai ba ba shafa kai ba ba kalle-kalle kai ba tunani ne kawai wanda yake tafiyar da shi to a cikin tunani bisa wannan tafsirin mutum zai rama azumi amma babu kafara amma yayin da ya zama to fitar kamar yadda yanda shi ne tambayar ya faɗa ne kawai yana zaune ne a waje ɗaya ba wai tunani ne na motsa sha'awa ya sanya shi ba tsawon zaman ne a haka ya sanya shi ya yi wannan to wannan babu komai a cikin babu komai tare da shi ba ga maka mace ce to wa ga maka mace ce to amma yana da kyau abin da ladan ya faɗa in ma mace ce in ma mace ce shi kuma za mu ji hukunci a in namiji ne wannan fitar ruwa bisa ba mani ba ne inda ba wato fitar ruwa fitar mani in ma wato mani ne farin ruwa mai kauri shine mani a kuma yana da wari irin warin fure warin furen dabino irin ƙanshinsa kenan to shi wannan in ya fita ba ta fuskar al'ada ba baya wajarta janaba baya wajarta janaba kawai zai wanke shi ne ko wanka ba zai yi ba tunda wannan fita ce ba ta al'ada ba don haka amma kuma zai ɗauki akallansa hukuncin mazi zai sake alwala dangane da azumi ko azumi bai ɓaci ba dangane da azumi azumi bai ɓaci ba haka idan mace ce ita ma sai ta ga a farin ruwa ya fita dama yawanci danshin gaban mace shi wannan kusan sau da yawa ba rabuwa da shi shi ba ma najasa ba ne zahiri ne in ba ya haɗu da sha'awa ba ba za a ba shi hukuncin maziyi ba in ya haɗu da sha'awa shi ne za a ba shi hukuncin almaziyu da idan hukuncin almaziyu ne to shi wajen fitar maziyi ko da bisa tunani ne na sha'awa ko da da istidama to a mafi ingancin magana tun da akwai kauli biyu mafi inganci shine cewa azuminsa yana nan amma mustahabbi ne mai ramuwa kamar yadda yake a masabar Imam Malik rahmatullahi alaihi kauli biyu suke da shi ɗaya na wajabci ɗaya na istihbabi an rigayar da istihbabi to amma tun da al'amarin ba fita ne wanda yake ta a cikin tambayar an sifanta shi da kan cewa sha'awa ba akwai sha'awa azumi yana nan والله ta'ala a'lam.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 يلقون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله يكفي وإذ يتحاجون في النار أمر تاما كأمر تاما متاني في قدر من الله صلى الله عليه وسلم idh ha fin nar yayin da wato kafirai suke husuma a cikin wuta suke jayayya da juna suna cikin wuta kulu du'afa sai raunana shine mabiya sai su ce ma lilladina takbaru su ga su ce da waɗanda suke girman kai su ne jagorori shugabanni inna kunna lakum taba'a mu fa mun kasance mabiya ne a gare ku fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar to shin za ku ije mana wani rabo wani kaso na azabar wuta qala alladhina istakbaru sai waɗanda suka yi girman kai sai su ce inna kullun fiha ai mu dukkaninmu muna cikin ta inna allaha qad hakama bainal ibad Allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bayi wa qala alladhina fi an-nar wuta waɗanda suke cikin wuta suka ce li khazanati jahannam ga masu gadin wutar jahannama ud'u ku roƙi ubangijinku yuhaffif anna yawman min al'azab ya sauƙaƙe mana rana ɗaya na azaba Alu sai suka ce awalam taku ta'tikum a bil rusulukun shin na su manzanninku ba su kasance sun zo muku da hujjoji bayyanannu ba qalu bala sai su ce a sun zo mana qalu fad'u sai ku ce musu to ku yi addu'a eh, ku yi addu'a wato ku yi addu'ar ku gani in za a amsa muku wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal addu'ar kafirai ba ta zamanto ba a ce a cikin wato kasa a cikin tozarta ba ta bayar da komai wato Allah madaukakin sarki wa'azi yayi da kissar fir'auna da kissar mu'minu ali fir'auna da yadda suka yi jayayya da shi a nan duniya da yadda fir'auna ya yi jayayya mutanensa suka bi shi a kan abin da yake ba ta farkin daidai ba bayan ga shi an gaya musu gaskiya kan cewa ga wanda yake shiryar da su ya waƙar ja ja'akum bil bayyinati rabbitin ya zo muku da hujjoji mabayyani daga ubangiji kuma muminin nan ya gaya muku a hadikun sabilar rashad Ah, ina shiryar da ku tafarki wanda yake shine na shirya to duk da wannan amma suka bi a akan bata suka bi fir'auna da mutanensa akan bata Allah madaukakin sarki yayi mana wa wa'azi gare ga ga gare mu kan cewa mu kiyayi bin shugabanni akan bata mabiya su kiyayi bin shugabanni akan bata shugabanni su kiyayi batar da mabiya akan ɓata. ɗaya daga cikin makusudin wannan sura shine inkarin waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah a farko mun ambata kan cewa Allah a cikin suratul hajj ya bayyana mana jinsi biyu na masu musu da ayoyin Allah akwai waɗanda suke su ne mabiya ومن nasi من يجادل fillahi da ilmin wa ويتبع kulla shaytanin marid. daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya da ayoyin Allah ba tare da ilimi ba kuma yana bin kowane shaidani mai saurin kai mabiya ke su ba su da ra'ayi irin nasu sai dai wato a sanya su a hanya da ita wawaye ne ba san ciwon kansu ba su bi a kan bata bayan Allah ya ba su hankali da za su yi tamyizi da shi jinsi na biyu su ne shugabanni waɗanda su kuma ba a kan shirya suke ba amma suke ɓatar da mutane ba a kan shirya suke ba suke ɓatar da mutane ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير daga cikin mutane akwai masu jayayya da ayoyin Allah ba tare da ilimi ba ba tare da shirya ba ba tare da littafi wanda yake mai haskaka hanya ba to waɗannan da Allah madaukakin sarki ya ambaci ƙarshen su a cikin wutar jahannama za su rinka jayayya da juna a nan duniya sun kasance suna majikuntan juna masoya juya juna suna ganin suna kan wani abu shugabanni su ba su umarni su kuma su je su kai su ne ake sanyawa ake zugawa suke azabtar da annabawan Allah suke azabtar da mumine masu imani da annabawan Allah suke izgili da Allah da ayoyinsa da manzannin Allah suna sun bakance a nan duniya wannan biyayyar da suke yi ya akibarta Allah ya ce yayin da za su zo su yi musu a cikin wuta suna jayayya da juna a cikin alkur'ani an ambata mana jayayyar 'yan wuta a wurare daban-daban kuma jayayyar nau'i-nau'i kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce inna zalika la haqqun hasumu ahlun nar husumar 'yan wuta gaskiya ce 'yan wuta za su yi husuma a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce ittabarra alladhina tabi'u min alladhina tabi'u ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا Allah yake yayin da waɗanda aka bi su suke barranta daga waɗanda suka ga azaba dukkan wani alaƙa tsakanin su ya yanyanke waɗanda suka bi sai su ce da za a sake mayar da mu rayuwa da za mu sake komawa duniya wani karon wato ba za mu bi ku ba lau anna lana tarratan fa natabarra minhum kama tabarra'u minna ina ma za a mai da mu duniya wata rayuwar mu ma mu barranta daga gare su kamar yadda mu suke barranta daga gare mu haka zalika al'umomi ma wannan tsakankanin su ƴan al'umma guda kenan waɗanda suka samu suka bi mabiya to haka zalika al'umomi ma waɗanda suka gaji bata daga al'ummar da ta gabata Allah ta'ala ya ce hatta idan daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li'ulahum. rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim azaban bi'san minan nar qala li kullin bi'fun walakin la ta'lamun wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fazuqul azaba bima kuntum taksibun al'umomi idan suka shiga in suka haɗe ga baki ɗaya sai na ƙarshe su ce ma na farko ya Allah waɗannan su suka ɓatar da mu Allah ka ba su ninki na azaba Allah ta'ala zai hukunci da kullum bi'fun kowannen ku yana da nasa ninki walakin walakin la ta'lamun sai dai ba ku sani ba to haka zalika kamar a cikin suratu ibrahim ma wa yaqulu du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay an qalu law hadana allah lahadaynakum sawa'un alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis su kuma can raunanan su ce masu girman kai mun kasance ku muke bi za ku rage mana wani abu daga cikin azabar Allah a nan cewa suke za ku rage mana wani kaso kyan ku cewa suke wani abu ma komai kankantarsa ya fi tsanani to a can mabiyan sai su ce lau na hadaina ku da Allah ya shirya da mu da mun shirya da ku to kun kun ba ku da shirya za ku zo ku ce ku ne jagorori a biku kuma ku kun san cewa waɗannan ba su da shirya za ku bi su to biyayya ba ta amfane ku ba to sannan za su yi declaration za su kamar da su su sawa'un alaina jazi'ina am sabarna alana min mafi daidai ne mu a wajen mu ko mu haƙuri ko mu yi raki ba mu da wani matsira ba mu da wani ba mu da wata matsira to anan ne shugaban batan da kansa zai zo ya bayyana wanda aka bi shine iblis وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم يزوي وأنه هو إبتاكم haka zalika a cikin suratu saba shi ma Allah madaukakin sarki walau yace walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl suna mayar ma da juna zance yaqulu alladhina istakbaru يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين لكنا مؤمنين rauna na sai su ce ma waɗanda suka masu girman kai da ba don ku ba da mun kasance mumini sai waɗanda suka yi girman kai sai suke a nahnu sadadna kuma anil huda ba da izza akum bal kuntum mujrimin mu muka kange ku daga bin shari'a bayan ta zo muku ku duk da ma can lalatattu ne masu laifi وقال الذين استضعفوا للذين كبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا suka ce sai masu girman kai su ce ma rauna nan a su ce ma masu girman kai mummunan makircin dare da rana ne da kuke yi kuna umarkan mu mu kafirce ma Allah mu sanya abokan tarayya da Allah su ɓoye nadama a cikin zukatansu a sanya wato igiyoyi a sanya anka a wuraren waɗanda suka a cikin a wuyayen waɗanda suka kafinta da ayoyin Allah hakika an musu sakayya da abin da suka kasance suna aikatawa to wannan Allah madaukakin sarki yana yi mana wa'azi da kan cewa babu hujja akan ka bi mutum a cikin bata hmm. babu hujja ka bi mutum a cikin bata domin ranar lahira za ku zo ku husuma lokacin da husuma ba za ta amfane ku ba وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والأنتم لعنا كبيرا kace ya ubangijin mu mun bujuwa gabanin mu da manyan mu da suka batar da mu ta farki Allah ka ba su ninki biyu na azaba ka tsine musu tsinuwa mai girma to anan su waɗanda suke girman kai da suka ce da raunana mabiya suka ce musu ko kuka muke bi a duniya da kamar yadda muke tare da ku yanzu ga bukata ta taso za ku ije mana wani abu na azabar Allah da suka ce ai duk muna ciki wato ba za mu iya taimakon ku da komai ba inna kullum fiha duk a cikin ta muke inna Allah qad hakama bainal ibad yake Allah ya riga ya hukunci tsakanin bayi ne hukuncin da Allah ya yi tsakanin bayi shine can abin da ya faɗa a cikin suratul a'raf li kullin bi'fun walakin la ta'lamun dukkaninku kuna da yinki kuna da yinki na azaba Allah ya riga ya wannan hukunci to amma duk da haka sai su haɗu bayan sun ga cewa ba su samu wani alheri daga mabiya ba ɗan biya ba za su yi musu komai ba to sai su fice kuma su roƙi masu gadon wuta sai su roƙi masu gadon wuta in kika roƙi masu gadon wuta ku kira ku roƙan mana Ubangijin. yukhaffif anna yawman min al'azab ya rage mana rana guda ɗaya ta azaba to addu'ar da zaki kenan sai suka ce sai su gaya musu abin da na sani shin manzanninku ba su zo muku bane da hujjoji mabayyana yace a sun zo mana yace ku addu'a wa ma du'a'ul kafirina illa fi zalal wannan zai iya daukan maganar mala'iku ce lokacin nan za su ce ku yi addu'ar. amma kun sani addu'ar kafirai tana cikin ƙasa ko kuma magana ce ta Allah da Allah yake faɗanta wanda yake za ta zamanto a matsayin masal a matsayin ka'ida wa ma du'a'ul na illa fi bala wato da mala'iku suka ce ku yi addu'a sai Allah ya ce to da aka ce musu su addu'ar to amma me addu'ar kafirai za ta musu wa ma du'a'ul na illa fi bala addu'ar kafirai ba ta kasance ba a ce a cikin ƙasa to sun yi addu'ar kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa nado ya maliku yaqdi alaina rabbu ce ya maliku wato kai mana addu'a ma Allah ya kashe mu nan sun nemi a rage mana azaba suka ce li yaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun ku za ku dawwama a cikin ta to ba za su daina addu'a ba har sai abinda Allah ya gaya mana a cikin suratul mu'minun talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun qalu rabbana غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فانا ظالمون كيف هي كان دا ملائكو سكي تواسي musu? da suka ce to ku yi addu'a sai su ce rabbana ghalabat alaina shiqwatuna ya ubangijin mu tsiyar ya ce wani mu ne ke galaba akan mu mun kasance mutane batattu rabbana akhrijna minha Allah ka fitar da mu daga cikin in idan muka koma a cikin saƙon Allah da kafirci fa inna zalimu hakika mu azzalimai ne to daga nan ne Allah zai ce qala kha'u fiha wala takallimu ki shiru a cikin ta da ku sake mun magana shikenan to sai sai hukuncin Allah khuludun la maut magana ba za su sake yi ba sai dai kawai abin da ya ragu lahum fiha shafi'un lahum fiha zafirun wa shahid ya numfashi ke shekewa shaƙewa shiƙewa ta tsananin kuka da tsananin bakin ciki to haka za ta zauna babu sauran damar ma magana tunda Allah ya faɗa yace ihsa'u fiha ku shiru a cikin ta wala tukallimun kada ku sake min magana to ba za su sake wata magana ba kan iya bibilla to nan Allah ta'ala ya faɗi kuma akibar kun ga akibar addu'ar kafirai kenan lokacin da suka fi komai bukatuwar addu'a Allah ya ce addu'a kafirai ba ta zamanto ba face a cikin bala sannan Allah ta'ala ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بعمد ربك بالعشي والإبقار نعم Allah ya ce inna lanansuru rusulana mu ji Allah mu wallahi dan rantsuwa ce lanansuru rusulana za mu taimaki manzanninmu na amanu da kuma waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad da ranar da shaidun Allah suke miƙewa su ne mala'iku wato wannan alkawari ne na Allah cewa zai taimaki manzanninsa da muminai a ran rayuwar duniya ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين sannan kuma mu tserar da manzanninmu da waɗanda suke imani to tamkar haka ne ji Allah tamkar haka ne haqqan alaina haƙƙi ne akan mu wato wajibi ne Allah ya sanya mu kansa nunjil mu'minin yake tserar da muminai. za mu tsirar da mu'mini wannan alƙawarin Allah ne wato zai taimaki manzanninsa hatta manzannin da suka zo aka kashe su kamar annabi zakariya da annabi yahaya da annabi sha'aya kamar da muminai wanda aka karkashe su irin su ashabul ukhdud an kashe su ga baki ɗayansu su annari za ta yi wa qutifum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud suka jajjefa su isasu su a cikin amantu billahi amantu billahi rabbi hadal gulam ko kisar da ta zo a cikin a cikin sahih wanda tana cikin hadisan da ya bukali a cikin kitabu sab waɗannan yaya aka yi su hatta waɗannan Allah ya taimake su a nan rayuwar duniya domin sakamakon abin da suka yi ma bayan Allah Allah maɗaukacin sarki Ya azabtar da waɗanda karnin bai wuce ba sai da Allah ya azabtar da waɗannan mutane bani Isra'il sakamakon abin da suka yi aka sallada musu aka musu a Nero Kwamandan Rumawa ya zo ya karkashe su ya karkashe su gab da bayyanar gab da bayyanar annabi Isa alaihi salatu wasu. sakamakon abin da suka yi saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya rubuta nasara ga manzanninsa da kuma waɗanda yake da kuma waɗanda suka yi imani da su kan cewa zai taimake su a nan rayuwar duniya zai taimake su a rayuwar duniya da kuma a lahira yau mai ƙumul ashad to taimakon Allah jalla wa'ala alƙawari ne nasa amma wannan ba zai hana ya zamanto kan cewa ya yi musu jarabawa ba domin ita nasara a cikin sunnar Allah ba ta zuwa sai da haƙuri shi ku haƙuri ba zai zo ba sai da ibtila'i domin daga ibtila'i ne za ka ga ake buƙatar mutum ya yi haƙuri domin haƙuri tsare rai ne akan abin da ba ta so abin da mutum baya so shi ne jarabawar da aka yi mutum da zai je ya kawo ma kansa abin da baya so ba to sunnar Allah ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wa annan nasra ma'a sabr cewa nasara tana tare da hakuri domin sai Allah ya jarraba ita nasara Allah amana ce nasara Allah amanar Allah ce Allah ba zai danka amanar ta ba tun ba ga waɗanda yake ya amince ya yarda da su ba akan cewar aikin Allah ta alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf mana hau anil munkar wanda in mun ba su mulki a bayan kasa za su tsaye da sallah su ba da zakka su umarni da kyakkyawa su hana mummuna kuma Allah ya tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada lahira kenan muna sanya ta ga waɗanda suke ba sa neman su girman kai a bayan kasa ba sa neman su ɓanna ba nema suke su jabberanci ba saboda haka sai da jarabawa shi yasa Allah yake jarabtar annabawa da muminai kaga shekara goma sha uku annabi sallallahu alaihi sallam yayi a makka yana fuskantar nau'i daban-daban na cutarwar mushrikai har suka fitar da shi daga garin garin da yafi kowanne so to Allah madaukakin sarki ya tattaro shi ya zaunar da ya bashi Madina ya zaunar da shi a Madina ya bashi mataimaka sannan Allah madaukakin sarki ya faranta masa rai ya nuna masa taimakonsa duk waɗanda suka yi duk waɗanda suka yi jagorancin kiyayya da shi da yin izgili da shi ya ga ƙarshen su aka kashe su aka samu waɗanda ba san Abu Jahal ba ma suna cewa wai wane ne wannan Abu Jahal mun ji labarin irin irin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kaman su yan samari yan ansa aka nuna musu shi suka je suka ce su ka bar su da ba su da wata harka sai dai su kashe shi suka kashe shi abdullahi bin mas'ud ya je ya hau kan kirjinsa amma ta ji kafiri yake cewa yake ce masa ya kira shi da sunansa yake ka hau wajen hawa mai wahala sannan ya sannan ya sannan ya cika shi ina wata wahala ina wata wahala bayan gashi nan wato ɗan samari ne ma suka gama da shi to Allah ya faranta ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cika alƙawarinsa da yake sayuhu zamul jam'u wa yuwalluna dubur za a ruguza taron kuma za su juya baya su arci sannan Allah maɗaukacin sarki ya nuna masa bayan in shekaru kaɗan ya ci nasara ya shiga cikin makka makkan da aka kore shi ya buɗe ta gare shi ya tsare ta da rundunoni waɗanda suke akan giwaye amma ya sallata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan garin makka ba a taɓa cinta da yaki ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya shi wannan dama aka zo ka'abar da ake hana shi ya bauta a ciki a tukume shi a tunkuɗe shi in yana sallah ya zo ya hau kan ƙofar ya tsaya a kanta manya-manyan da suke saura aka zo aka bijirar da su a gabansa ya kalmar tauhidi ya kirari ga Allah don ya nuna ba shi ne Allah ne wannan ya ce me kuke tsammanin zan yi muku ya ce ahun karim wabnu ahun karim dan uwa mai daraja dan dan uwa mai daraja yace ku tafi fa antum tulqa na sake yayi musu kyauta yayi musu gaiwa ya kare musu kansu wannan izza da Allah madaukakin sarki ya bashi sannan bai bar duniya ba sai daga baki ɗaya jaziratul arab suka zamanto musulmi sannan bayan shi haka sahabbansa suka ci gaba da yada musulunci a duniya suna buɗe zukatan mutane suna buɗe dauloli suna buɗe garuruwa a cikin rayuwar sahabbai sai da musulunci ya dangana har afghanistan a yamma sai da ya dangana har bahar har atlantic ocean to haka nan musulunci ya ci gaba da yaduwa shi nan har yanzu musulunci ke daɗa yaduwa yake ana samun tasgaro da rayuwar musulmi da tashin hankali kamar yadda ya faru lokacin mogol sai da aka shekaru kusan ɗari biyu suna ɓarna a duniyar musulmi amma daga baya Allah maɗaukakin sarki ya zo ya ba da nasara a kansu suka zo ma suka zamanto su kansu musulmi ne su kansu suka zamanto musulmi haka zalika baitul maqdis an kwace ta ta yi kusan shekara ɗari a hannun a hannun kiristoci suka kwace ta daga hannun daular musulunci amma Allah maɗaukakin sarki ya ba da nasara Salahuddin al-Ayyubi ya zo ya kwato ta daga hannun kafirai ya zama ta dawo hannun musulmi a cikin tsawon shekarun nan fa shekara ɗari ne kawai kudus ta yi a hannun musulmi ba sai kuma yanzu da yan zionist suka zo dududu shekara su nawa shekara tamanin shekara afwan ba ma su kai shekara tamanin ba da 1945 zuwa yanzu shekara 60 shekara kusan 70 ya kai shekarun su kenan suna tsammanin sun gama mallake duniya to Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad jinin da ake zubarwa na mu'minai ba zai tafi a banza ba su Sheikh Ahmad Yasin su Yahya Sinwar da su Ismail Haniya da dukkanin waɗanda aka rinka karkashe su jinin su ba zai tafi a banza ba Allah zai bada nasara kai kanka in ka ga abin da ya yayi ka san wannan Allah ba zai tsare shi ba sunnar Allah haka take abubuwan da suka yi na zubar da jinin ƙanana-ƙananan yara da mata da kai hari ga asibitoci mutane suna kan gadon tiyata a karkashe su su shiga su karkashe su ba wai a aiko bam da yake makaho bai gan su ba suna ganin su ana musu tiyata su karkashe su wannan abin wannan zaluncin da suka yi Allah maɗaukakin sarki ba zai tsale ba domin Allah maɗaukacin sarki sarki ne mai gaskiya gaskiyarsa shine ya ɗauki haƙƙi daga mai haƙƙi wato wanda ya zalunci Allah ya magani ta to kuma muna zai faranta mana rai mu ga Allah maɗaukacin sarki ya yi maganin su muna da rai kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa su dora qaumin mu'minin ya warkar ya warkar da zukatan mu'minai wato su ji daɗin cewar waɗanda suka yi sama karya Allah ya karya su to amma ko a bayan ranmu mun san alƙawarin Allah gaskiya ne sannan kuma ranar alkiyama wa yawma yaqumul ashhad ita wannan rana Allah yake yawma la yanfa'u zalimin ma'diratuhum a ranar da azzalimai uzurin su ba zai amfane su ba uzurin azzalimai ba zai amfane su ba wani humul la'na suna da tsinuwa daga Allah wato suna da kora daga cikin rahamar Allah wani hum su'ud kuma suna da mummunan gida a ranar lahira domin a ranar lahira gida biyu ne kyakkyawan gida da mummunan gida da su suna mummunan gida to kaga haƙƙin kaga gaskiyar Allah kenan yace yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum a ranar da wato uzuri na azzalimai ba zai amfane su ba wato ba za su zo su ce rabbana rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah fa'tarafu bi dhunubi fa'tarafu bi dhanbihim suhqan li ashabi sa'ir itirafi da cewa Allah mun yi Allah mun tuba mun gane mun yi kuskure wannan ba zai amfane su ba rayuwar kenan in kuka tsaya in mutum ya tsaya ya ga saurin yadda mutuwa take zuwa daga abin da mutum ya gina ya tsaya yana tsarawa yana tsarawa na rayuwarsa ba shiri ba notice kawai zai tafiya bashi kawai zai tafiya bashi sai ka san kan cewar sha'anin a lahira yake ba a nan ba domin nan duniyar duk abin da ka shirya ba a baka damar ka tabbatar da abin da ka shirya ba ko ma kai wasiya ai maka kaza ai maka kaza wala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un ba za su iya wasiya ba ba za su iya komawa zuwa ga iyalansu yanke kawai zai zo to idan mutum ya tsaya ya tunani akan wannan sai ya san kan cewar lahira ita ce ya kamata mutum ya zama to a cikin shiri ganewa da mutum zai yi a lahira ba za ka amfani shi da irin anan ne mutum ka gane ka tuba yau na Netanyahu da zai gane ya tuba wallahi Allah zai yafe masa Trump da zai gane ya tuba Allah zai yafe masa Allah yake innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu walahum azabu jahannama walahum azabul hayy waɗanda suka azabtar da muminai maza da mata sannan ba su tuba ba gama makomin wannan in suka tuba Allah sai ya yafe musu in suka tuba Allah sai ya yafe musu duk wallahi Allah ya tuba in suka tuba sai Allah ya yafe musu ya suka yi ba nan muka karanta na tunatar da mu munafikai da suka yi wa hannu bi malam nanu? sun yi ƙoƙarin su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sun shirya su tafi taguwar ta kai tsalle akan tsauni ta fatsu da shi ce ya mutu duk a huta suna tare sun yi wannan fa amma Allah ya ce fa in ya tubu ya fi khairan lahu ko suka tuba zai zama alheri a gare su ba ruwan Allah ba ruwan Allah bayin nasa ne bayin nasa ne saboda haka duk dukkan wanda ya barna in ya tuba sai Allah ya yafe masa Abu Sufyan ba shi ya jagoranci yakin yakin Uhud ba hindu ba ita ta sa aka kashe hamza ba aka yi galgala aka yi galgala da jikinsa wahshi ba shi ne ya kashe shi ba abu sufyan bai musulunta ba hindu ba ta musulunta ba wahshi bai musulunta ba kuma duk suka zama sahabbai saboda haka a nan ne ake ai su tuban tun a nan duniya mutum ya tuba ku duba ku ga 'yan denmark waɗanda suka rinka yin mummunan katun ɗin nan don majalisar su da ya fito yana ba da kariya gare su cewa wannan yanci ne saboda haka waɗanda ma suke cewa wai ana yin katun na zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da yanci ba daidai ba ne, suke yaƙar su wannan suna yaƙar abin da ta tsaya a kai ne suna da yancin su abin da suke so sai ga shi ya musulunta ya je da Sheikh Abdulrahman Sudai yana latsana masa gaisuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana assalamu alayka ya rasulullah yana kuka shi wannan da yake karewa a zage shi yau gashi ya zo gaban ka, yana kuka yana assalamu alayka ya rasulullah wannan mai sauki ne ga Allah zukatan bayi a hannun Allah su. kar wani ya shiga tsakanin Allah da bayinsa to sannan Allah ta'ala ya faɗi yace wa laqad atina musal huda hakika mun ba mu annabi Musa shirya, wa auratna bani Isra'ila alkitab kuma muka gadar ma da bani Isra'il littafi shine at-taura ita shi wannan littafi na at-taura hudan wa zikra shiriya ne da kuma wa'azi li ulil albab ga mutane waɗanda suke ma'abuta hankula wato daga cikin misalin nasarar shine wannan kamar yadda Allah yake wallahi za mu taimaki manzanninmu to yace to mun ba mu Musa shari'a inda Allah ya bashi nasara ya tsirar da shi daga Fir'auna kuma ya bashi shari'a ita ce abin da zai shiryi da shi zuwa ga addini da kuma ayoyi na mu'jizozi da Allah madaukakin sarki ya bashi sannan ya gadar mu da bani Isra'ila lissafi domin a taura da Allah ya ba mu annabi Musa ya gadar da ita ga bani Isra'il bi masuhfizu min kitabillah da abin da aka umarce su tsare na littafin Allah ita a taura shiriya ce da kuma wa'azi ga masu hankali wato dukkan waɗanda yake Allah ya haskaka tunaninsu da imani to littattafan Allah shirya ne da wa'azi a gare su an yabe su an sifanta su da cewa ulul albab saboda abin da suke da shi na imani domin duk wanda yake da imani to ya yi matukar amfani da hankalinsa da hankalinsa ya zamanto miƙaƙƙen hankali domin hankalinsa ya gane wane ne shi wane ne mahaliccinsa me ya zo yi nan duniyar ina ce makomarsa wanda bai san wannan ba duk IQ ɗin da yake da ita ba shi da hankali da ƙiƙi ne ba shi da hasken zuci domin ban manya-manyan tambayoyi ba shi da amsa makaho ne yana tafiya kansa a ƙasa ƙafafunsa a sama amma wanda yake mai ci hankali cikakke wanda ya yi imani ne wanda yake tafiya miƙe faman yamshi sauyiyan a yamshi sawiyan faman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amma yamshi sauyiyan ala siratin mustaqim wanda yake tafiya a kife a kan fuskarsa zai yi daidai da wanda amma yamshi sauyiyan. ala siratul mustaqim bisa ko wanda yake tafiya mike akan tafarki madaidaici to shine halin mumini kuma wannan muminai ba kawai a al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba har a al'ummomin an har a al'ummomin annabawa tunda Allah cewa yayi rusulana na amanu manzannunmu da waɗanda suka yi imani saboda haka waɗanda suka yi imani da manzannin Allah kamar wanda suka yi imani da annabi Musa su ma haka suke dan haka a cikin Yahudawa da a cikin nasara har a yau ana samun mutane waɗanda suke ya sa Allah ta'ala ke laisu sawa'a ba duk ɗaya suke ba ba duk ɗaya suke ba dan ji ana tsine musu akan kafircin su man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada tawagut ba duk haka suke ba Allah da kansa yake laisu sawa'a ba duk ɗaya suke ba ko a yanzu ana samun waɗanda suke musulmai shi za ka suna ta shiga cikin addinin musulunci daga cikin fada-fada daga cikin hakamat cikin limaman yahudawa sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya kai haƙuri inna wa'adallahi haq alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haƙuri saboda azal mushriki cutarwar da mushrikai suke wanda daga cikin cutarwar akwai babbar cutarwa na jayayya ga ayoyin Allah idan mutum ya ga ayar Allah ya san gaskiya ce amma ya ce kamar yadda Yahuda suka ce sami'na wa asaina mun ji mun saba to waɗanda suke musu da ayoyin Allah kenan kuma yawanci waɗanda suke musu da ayoyin Allah nan an ambaci iskar fir'auna don a ba mu misali da waɗannan cewa waɗanda suke musu da ayoyin Allah musamman daga cikin mabiya su fa kamar a kamar kukuturu ce duk maganar da suka ji haka za su faɗa to haka waɗanda suke musu da ayoyin Allah da za a ga sun je sun kwaso maganar manya-manyan kafirai wanda suke da kan cewa su jagorori ne a falsafa na wannan zamanin sun ƙware a wajen sanin rashin samu a wajen inkarin samuwar Allah da ƙaryata addinai da ƙaryata annabawa ta wahayi suna ɗauko maganganunsu na kafirci wanda babu wata hujja a ciki amma kamar a kukuturci abin da suka faɗa su ma sai su maimaita su faɗa bayan iyayensu a cikin falsafa da sun koma sun gani suna da waye ne uban falsafa ba malamin aristotle ba socrates to a wanda malamanmu suka tabbatar shi ne kan cewar Socrates yana daga cikin waɗanda suka yi imani ya fito imanin ya yi imani amma yana koya imani saboda bai yarda da addinin shirka ba amma ba zai iya fitowa ya faɗa ba domin duk wanda yake da basira da yake da hikima ta zurfin tunani domin ya gane gaskiya to gaskiya ɗaya ce gaskiya ɗaya ce kuma ita ce Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ita ga annabawansa to amma waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah su kawai suna maimaita abin da suke ji ne na kafirai da ba ma su ma gama fahimtar ba. amma saboda kawai akwai tsagiranci, da ƙarfin hali a kan ƙin Allah shi yasa suke yin wannan Ba Allah maɗaukacin sarki sai ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam kai hakuri domin yana da ciwo ga ana izgili da ayoyin Allah ga ana musu da ayoyin Allah ana musu da gaskiya bayan gaskiya ta bayyana Allah ya ce ma sallallahu alaihi wasallam da rarrashi inna wa'dallahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne wato alƙawarin Allah cewa zai taimaki waliyansa gaskiya ne kuma kai kana daga cikin shi. kai ne ma shugaban auliya Allah Wasu li dhanbi ka nemi gafara da ka. wato ka nemi gafara da dukkan wani abu da abin da ka sani ma da abin da baka sani ba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman gafara yake cewa Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni har abin da kai ne ba ka sani daga gare ni Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne mu gafara saboda sifantuwa da sifar bauta tare da cewar Allah madaukakin sarki ya yafe masa ne masa alƙawarin yafiya abinda in ma abin neman yafiyan ne hmm, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumi ne daga saban Allah amma duk da haka aka ce ya nemi gafara saboda ta haƙiƙi ga ubudiyya tabbatar da bauta domin bauta shi ne ka rinka jin kullum a gaban a gaban wato mamallakinka kan cewa kai wato gajiyayye ne kai gajiyayye ne to wannan sifa ta bauta ba abin da yake daɗi ama ɗan adam irin ya sifanci da sukan jin kusuri da tafsiri da kan cewa shi ba kamili ba ne dangane da tsayuwarsa a gaban mallakinsa to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi kuma a cikin wannan umarnin akwai koyarwa ga al'umma kan cewar ba su mu nemi gafara Allah domin idan shi kansa an ce nemi gafara Allah au nahnu ba babi aula shi yasa yake cewa ya ku bayan Allah ya ku ya ku ayyuhan nas ku nemi gafara Allah domin ni ina neman gafara Allah ina komawa ya zuwa gare shi a rana sau saba'in saboda haka ya kira mu a cikin wannan umarnin akwai ana nufin zaburar da mu akan neman gafara Allah musamman yayin da shekaru suka soma zuwa mu mutum domin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa da aka sauko masa da idan a nasrullahi wal fath ibnu abbas an sanar da shi kusantar ajalinka a ciki sai aka ce masa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba kai tasbihi da godiya ga ubangijinka ka nemi gafara shi yasa Aisha ta ce tun lokacin nan take ji ba zai yi ruku'u ba ko sujada ya ce subhanakallahumma subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli sarki ya tabbata a gare ka ya Allah tare da godiya a gare ka ya Allah ka gafarta mu kuma yana yawan faɗan wannan to mutum ya saba da faɗan wannan a cikin sallarsa kuma a wajen sallarsa wasabbih bihamdi rabbik kuma kayi tasbihi da godiya ga ubangijinka bil ashi wal ibkar da yammaci shine yammaci shine daga bayan zawal har hudowar alfijir duk yamma ce saboda zikirin yamma tun bayan zawal mutum zai iya fara yin sa wal ibkar da kuma a wayewar gari wato shine ƙarshen dare da farkon rana ko an ce wannan ishara ne ya zuwa ga salloli biyar sallolin da ake bil ashi sun hada a zahar bayan zawal la'asar bayan kama ruba, bayan faduwar rana isha bayan ɓacewar shafaki kaga duk wannan bil shi ne al ibikar farkon farkon rana shine sallar asuba kamar an umarce shi ne da yin sallolin nan guda biyar ko kuma wannan umarni ne akan ka dawwama akan tasbihi da godiya ga ubangijinka a cikin dukkan lokaci an ambaci dare da rana domin kaga wannan aibi ya haɗa sa'o'i eh, domin ƙarshen dare farkon rana farkon rana da ƙarshen dare saboda haka ya haɗa dukkan sa'o'i wato ka dawwama a cikin yin tasbihi ga Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi ni atamarra ko ɗari a da safe sau ɗari ne nake na ɗauka an gyara min ne na yi wanda ya faɗa haka sau ɗari da rana da safe haƙa yahu wa كانت مثل Zabadin Baha, za a kankare masa kurakuransa ko da sun kai yawan kumfarce su. wanda ya faɗa da yamma shi ma za a kankare masa laifinsa ko da sun kai yawan kumfar teku kaga yin wannan safa da yamma aiki ne da wannan umarni da Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da shi umarni idan ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna muhimmancin sa ga al'umma yanda aka ware shi da fuskantar da umarni gare shi domin duk abin da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da shi umarni ne ga al'umma illa abin da ya nuna hususiyarsa amma yana nuna muhimmancinsa shi yasa aka ke aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da yayi da wannan umarni saboda haka umarni ne mu ma gare mu kan mu yi hakuri mu san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne saboda haka ana ta kira kan mu tsaya akan addu'a akan halin da al'ummar musulmi take ciki da kuma halin da ƙasar mu ma take ciki an yi ta faɗa har hudubobi an yi malamai ma suna ta kira addu'o'in nan musamman a wannan wata wata na addu'a to mu sani abinda za mu rinka ƙarfafa mu zukatanmu da shi shine wannan abin da Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wasbir inna wa'dallahi haqq kai hakuri alƙawarin Allah gaskiya ne ni hakuri mu dage akan addu'a alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawarin Allah gaskiya ne inna lanansuru rusulana na amanu fil hayatid dunya Allah zai ba mu nasara amma mu yi hakuri amma mu tashi tsaye akan addu'a mummunan shirin da aka yi ma kasashen musulmi a ruguza su ga baki daya ruguza su ga baki daya wato a Allah ne kadai ya san Allah ne kadai yake da ikon maganin wannan saboda haka mu nemi taimakon Allah jalla wa'ala ga addinin musulunci da kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu nemi taimakon Allah jalla wa'ala akan mu ma halin kafar. kun ga yanda a Amerika tana tana yin abin da ga dama a duniya ba mai iya sa mata linzami kuma ba sai da dalili za ta yi abin da za yanzu mu a nan na dalili da za ta harbo mana nisa ina dalili da za ta ce an kiristoci sukan kare bane da su kansu sun tabbatar ƙarya ne amma saboda abin da suke so su yi za su yi shi sun ce akwai makaman kare dangi na Saddam Hussein dalilin wannan suka shiga Iraq suka fatattaka Iraq suka rugu suka kassara mulkin Saddam suka kama shi suka kashe shi suka mallaki suka kaka gida a ƙasar kun ji an samu waɗannan makamai sun fito sun gaya ma duniya cewa ga inda makaman suke sun fito sun gaya ma duniya cewa mun yi kuskure babu waɗannan makamai sun yi shiru domin ba sun san ba wanda yake ya tambaye su to mai tambaya yana nan Allah zai tambaye su Allah zai tambaye su saboda haka zalincin su ya kai abin da zai ga dama shi za su Allah shi ne kaɗai maganin shi to mu tsaya da Allah to amma mu ɗauki makamai matakai na karɓar addu'a mu zauna lafiya da Allah mu zauna lafiya da Allah mu gyara tsakaninmu da Allah hatta abin da muke fuskanta na tsanani da talauci da da neman da muke yi Allah ya gyara shugabanni mu samu shugabanni na kirki Allah zai yi mana in mun tsaya tare da Allah mu tsaya tare da Allah mu kyautata mu kyautata kaunar mu ga Allah mu san wannan abin da Allah ya faɗa inna wa'dallahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne muna kauna muna fata Allah ya tabbatar mana da alƙawarinsa alhali muna raye mu gani mu ji daɗi yanzu mu so mu ji daɗi amma mun san ko a bayan ranmu alkawarin Allah gaskiya ne addu'o'in da bayan Allah suke yi da kuma za su yi za su faɗi kasa ba Allah ka karɓi addu'o'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk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 واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين لك مطواعين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وسلل سقيمة قلوبنا اللهم عليك بأحزاب الكفار يا قوي يا عزيز اللهم خذهم أحزاب عزيز مقتدر اللهم عليك بالجماعات الباغية التي حملت السلاح على المسلمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم والخالف بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم واجعلهم أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أحسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اقتنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.